jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum daga irin rahotanni da ake samu daga najeriya suna nuna cewa idan ba hattara a kai ba za a kai gazawar jami'an tsaron najeriya wajen tabbatar da zaman lafiya da kare dukiyar jama'a tun kammala zaben shugaban kasa a wata afrilun shekara ta 2011 ake samun rahotanni kamar haka. Sakamakon jin karan bumabumai da suka dinga tashi a wurare daban-daban da ke cikin jihohin. Hakika hararen ya tada hankalin mutane da dama don duk inda ka duba abin da hayaki ba da zai gani a cikin garin Fotokun a yanzu magana da yake da kai. a jiya ne ma dai aka samu tagwayen tashin wasu bam din a cikin garin maiduguri a daidai lokacin da jama'a ke haramar sallar juma'a wadda babban jami'in hudda da jama'a na rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaro na jtf laftanar kanar hassan muhammed ya tabbatar min da akwai lamarin kamar haka ce an hari rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaron jtf din ne amma ba su samu nasara ba wanda hakan ya sa su tada bam din a gaban ofishin wanda hakan ya lalata wani bangaren gine-ginen ofishin kuma babu mutum guda da ya rasa ransa sakamakon harin. Amma har-haren ta'addancin sai kara ta'azzara suke yi suna ƙazancewa. Lokacin da kai harin bom gine-gine, Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja. Darekta mai kula da ayyukan gaggawa a ma'aikatan ba da agaji, Air da Bankwale, ya tabbatar mani ta wayan tarho cewa an rasa rayuka goma sha shida. sannan mutane 62 ne suka yi rauni a harin kunan bakin wake da wani wanda ake kyautata zaton dan boko haram ne ya kai ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke abuja kwanaki biyu bayan harin ginin majalisar ɗinkin duniya a abuja nigeria sai kuma ga waɗannan rahoton rahotannin a tabu tsakanin jami'an 'yan sanda da kuma wasu mutane masu ɗauke da bindigogi a unguwannin dutsen tanshi da ke cikin garin bauchi da kuma garin toro da ke karamar hukumar ta toro sai kuma ga wannan rahoto. 'Yan sanda sun ba da tabbacin mutuwar mutum uku a sakamakon tashin bom a harabar majami'ar All Christian Fellowship a garin Suleja da ke jihar Neja. Initially when it when it blasted it kills two instantly. Bam ɗin ya kashe mutum uku in ji jami'in labarun 'yan sanda na jihar Neja Richard Oguche. Wai shin mai masu fashin bakin harkokin zaren Najeriya ke faɗi ne game da shirin maido da zaman lafiya a Najeriya Dr. Kabiru Mato ya yi tsokacin cewa. Gwamnati da masu mulki sun ɗauka cewa matakan tsaro za a iya maganin su idan aka ci gaba da siya ma 'yan sanda bindigogi da motoci masu kyau ko kuma da kayan aiki. A'a, al'amura sun taɓarɓare a Najeriya saboda yadda ainihin aka shake ne ga ainihin muhimman abubuwa irin na rayuwa kamar su makarantu, kamar su wato a bangaren aikin noma kiwon lafiya da dai sauran duka wani abu da ya kamata ya taimaka wajen haɓaka rayuwar ɗan adam. wace shawara kenan kuma sarakuna da shugabannin al'umma najeriya ka iya bayarwa domin gano hanyar maido da cikakken zaman lafiya a najeriya ga abin da sarkin hausawan birnin ibadan jihar oyan najeriya ke cewa na farko dai al'amura sai cewa ƙasar nan musamman ta fuskar tsaro security an samu lapses da yawa daga barin soja mulki zuwa yau ko kuma in ce daga cire hannun sarakuna daga al'amuran jama'a zuwa yau an samu lapses da yawa a bisa al'amuran security ni ina ganin cewar yanzu na farko dai duk irin gyaran da duk irin shawarwarin da za mu bada ko kuma da zan ce za mu yi a kan yadda za a dada farfado da security a ƙasar nan ya dangana ne ga sarakuna da kuma shugabannin jama'a daga ƙauyuka zuwa birane amma kuma yin hakan dole sai ina ganin sai an samu ta yadda za a gyatta wato tsarin mulki na ƙasar nan shine constitution domin constitution shine cire hannayensu da kafaɗunsu da kan sanya baki a cikin al'amura da gyare-gyare irin waɗannan in ba an samu an yi amending constitution ba ko kuma a yi review ɗin constitution a ga ina ne da ina kamata sarakuna su taka rawar gani kamar yadda al'amura suke a da su kuwa shugabannin addini da al'umma ga abin da suke cewa. na Reverend Philip Daffes Malbish, kan shaman na Plateau State. Abubuwa da ya kamata a yi domin na shawo kan waina abin kashe-kashe da ake yi. Na farko dole a yi zama masu faɗi abin da ke damun su wato a zauna faɗi gaskiya ga abin da mu ya zafe mu ga abin da muna jin damuwa kowa ya yi dan shi sannan mu gafarta mu gaskanta da juna gwamnati kin san ita ce uba ga kowa ita ya kamata ta shirya hanyoyi da za a yi wannan zaman da kirista ko musulmi su zo wuri guda su zauna kuma yan kasan da wayanda ana ganin ba yan kasa ba ya zama tare kowa ya faɗa ra'ayin shi na gaske idan mun faɗe shi dan gwamnati su nemi hanyoyi da za ta iya magance su ta wurin possibly biya biya ga wayanda suna ganin an ci zarafin su sunana alhaji sabo shu'aibu umaru state organizing secretary na Nigerian Aid Group of Jama'atu Nasrul Islam. Na farko akwai magana wanda ake sa ta ne kamar maganar kabilanci, akwai magana na addini, akwai kuma magana na yanci na ɗan adam. Idan aka kira kowa aka zauna da shi ya faɗi damuwarsa a matsayinsa na ɗan ƙasa. to in aka duba sai a auna a gani sai a ba wa kowa yancinsa wannan ne zai kawo zaman lafiya na gaskiya ni ne honorable nanpon tom bangdan tsohon dan majalisar plateau wanda yake wakiltan mazaban lantan ta arewa abin da za a yi na ɗaya a kai zuciya nesa na biyu inda a ce sau ɗaya ka kama wani basaraki wanda aka aikata irin wannan ta'adi a kasansa a yankinsa a ce sai ya kawo mutanen nan ya gaya mana waye suke tare hanya ko waye suke zuwa suke bubbuga mutane da dare a gidajensu inda an kama basaraki daya inda wannan ba ya faru ki da komai ya kare shi doka da shi mai sarauta bai kamata yana da gefe ba in musulmi ne aka kama musulmi su zo suna ihu ba ruwai shi mai mulki yayi abin da zai kawo adalci kawai haka ma aka kama krista su zo suna ihu kar ka ce kai krista ne ka yi adalci kawai idan muddin ka san kana da gaskiya to ina gaya miki in aka yi wannan so daya biyu zaki ga ko ina ya kwanta suna na alhaji haruna boro usaini chairman ne allah abin da zai warware wannan abubuwa sai dai a zauna da gwamnati kin san wani abu duka rashin tsaro ne in akwai wani damuwoyin da za su gaya ma gwamnati kowa a gaya ma gwamnati gwamnati ma ta gaya ma mutane shi ne zai kawo zaman lafiya mu matsalolin mu kin san mu abubuwan da muke yi don mu ba mu da wani abin da muke yi in ba kiwo da noma ba ba mu dogara da gwamnati ba ko da bakin wasa to amma in waɗansu abubuwa sun faru duka sai ka ga ta gwamnati tana zargin mu akan karya kuma ba gaskiya ba ne da ƙarshe dai wayewar garin shiga sabuwar shekara shugaban najeriya goodluck jonathan ya ba da sanarwar kafa dokar ta ɓaci a jihohin In the exercise of the powers conferred on me by the provisions of Section 305, subsection 1 of the Constitution, Bisa amfani da ikon da aka bani ƙarƙashin sashe na 305, ƙaramin sashe na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya, nake sanar da kafa dokar ta ɓaci a wasu sassan Najeriya. Dokar ta ɓacin dai ta shafi ƙananan hukumi sha biyar ne a jihohin Plateau, Yobe, Borno da Neja. The details of this proclamation will be transmitted to the National Assembly as soon as they reconvene Shugaban ya ce za a mika tsarin kafa dokar ta ɓacin ga majalisar dokokin tarayya da zarar 'yan majalisar sun dawo daga hutu. Ku tare ku ba mu annabi, ni kun ba mu ta annabi ni Allah na gode muku kuma annabi na gode muku kai an maraka da moral kawa kai dauki kara kaga ta gudu kuma dauki ka ga ta tsaya ni ga wani mai kokon bara ko min ya ganin shi so yake so yake so yake so yake so yake yeah.